الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا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 wato sha shida ga wata Ramadan cikin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 kuma muna bita na littafin Allah maɗaukakin sarki muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari da goma sha hudu? wanda ayoyin da suka gabata akan abin da yahuda suka kasance suna aikatawa ne wanda yake marar kyau kuma Allah maɗaukakin sarki ya kwafi mominai kan cewa su nisance su su nisance hanyar su waɗannan ayoyi kuma da za su zo Allah maɗaukakin sarki yana ambata mana girman laifin mutumin da zai hana bauta a ɗakin Allah ne kamar yadda waɗannan ayoyin za su zo insha Allah na roƙon Allah madaukakin sarki ya daura mu akan abin da yake daidai ne Allah madaukakin sarki kuma ya kare mu daga abin da yake ba daidai ba بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تجابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابه Ah, Allah maɗaukakin sarfi yana cewa wa man azlamu mimman mana a masaji da an yi zukara fi hasmuhu wa sa'a fi ha. wannan imma dai ya to tambaya ce da Allah maɗaukakin sarki yake yi ko kuma bayani na ban mamaki da al'ajabi musamman ga wanda zai hana ambatan Allah a masallatan Allah inda aka gina su don bauta Allah maɗaukacin sarki Allah ce wa man azlamu shin wane ne wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya hana masallatan Allah a ambaci Allah a cikinsu a ambaci sunan Allah a ciki kuma ma bai tsaya a nan ba bayan hana ambatan Allah ya kai kawo wajen rusa masallatan a wannan ayar akwai maganganu guda biyu akan dalilin saukarta ko dai ya zamanto ta sauka ne akan ah, nasara a lokacin da suka yi yaƙi da yahudawa a can wani lokaci baya da wani sarki ya goya musu baya suka zo suka yaƙi yahudawa suka hana su ibada a cikin baitul maqdis wannan sarkin ya fi shahara da buktanansa wani sarki ne wanda shi kuma ba majuse ne da haka lokacin da nasara suka samu dama suka haɗa kai da shi sai suka hana yahudawa bauta a wannan wajen hasali ma har shara suka sa ake zuba a nan masallaci saboda su ma sun samu dama kafin su ma yahudawa suka zo suka hana su bauta a cikin magana ta biyu waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa shiga ɗakin Allah ya yi bauta su ne mutanen makka ƙuraishawa shekarar da ya ɗauko harama zai je ya yi umara a shekara ta shida bayan hijirar shi daga maka zuwa madina ya zo zai yi umara suka tsare shi suka killace shi a wani waje da ake kiran shi hudaidiyya suka hana shi shiga ɗakin Allah daga ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa a nan wajen da suka tsaya a nan suka warware niyyarsu a nan suka yanka abin yankansu suka yi aiki suka koma an hana su shiga makka domin su yi bauta wannan maganganun su ne suka fi ƙarfi amma kuma magana wacce ta fi dangane su gaba ɗaya shine duk wani wanda ya hana bauta a ɗakin Allah ko ina ne ko waye shi to wannan ya fi kowa zalunci to Allah maɗaukacin sarki ce wa sa'afi karabiha kuma ya yi yunƙuri ko ya kai kawo wajen ruguza wannan wajen bauta na Allah maɗaukakin sarki. wasu sun ce wannan abin da aka yi har sai da ya kawo har zamanin na Umar shine lokacin da ya buɗe Baitul Maqdis na Umar ya ce a nuna masa a wannan masallacin inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah sai ya ga wajen ana zuba shara a ciki sai ya kwashe wannan sharar ya gyara ya zo yayi sallah a wajen wannan yana na a cikin tarihi na buɗe Baitul Maqdis to Allah ya ce ula'ika su waɗannan fa da suka yi wannan aiki su suke cewa wani ba zai shiga aljanna ba sai su amma su suka rusa masallatan Allah suka hana bauta a ciki Allah ya ce ula'ika su waɗannan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ba za su taɓa samun damar kuma su shiga wannan masallatan ba bayan an dawo da su an gyara an ci gaba da bauta face suna cike da tsoro da wannan ne wasu malamai suka tafi akan cewa an hana wato wanda ba musulmi ba shiga masallaci domin zai shiga yana cikin tsoro ne ko yana cike da tsoro Allah ya ce lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim anan duniya kaskanci yana tare da su kaskanci shine na cewa ba za su shiga wannan masallatan ba kuma haka nan kuma a lahira Allah maɗaukakin sarki ya mutu tanadi na narko na azaba wanda yake jiran su azaba wacce take mai girma sai Allah maɗaukakin sarki ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inna Allah wasi'un alim Allah yace da gabas mahudar rana da yamma mafaɗin rana wannan duka na Allah ne don haka duk inda kuka juya kuka fuskanta to lallai nan Allah kuke bauta ma domin shi Allah maɗaukakin sarki mai yalwa ne ga bayinsa sannan kuma masani ne akan abin da ya fi dacewa da bayinsa ita ma wannan ayan akwai maganganu da yawa akan saukanta daga cikin maganganun shine cewa wasu mutane sun yi tafiya cikin duhun dare bayan lokacin an wajabta sallah to gari ya yi duhu dare ya yi ga ruwa sai suka nemi alƙibla suka rasa dukkansu sai suka yi sallah kowa ya kalli inda yake tsammanin nan ne alƙibla ya yi sallah da suka wayi gari sai suka ga duk ba alƙibla suka kalla ba da suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin da suka samu kansu a ciki sun yi sallah ma ba su fuskanci alƙibla ba saboda ba su gane alƙibla ba sai Allah ya saukar cewa fa aina ma tuwallu ka famma wajhullah da inda kuka fuskanta to kun bauta ma Allah duk da yake wannan hadisin yana da rauni sosai a cikin sanadinsa da hanyoyin da ya zo amma abin da ya fi ƙarfi a nan shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya musanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-qibla ma'ana daga baitul maqdis zuwa makka sai suka ce to menene al'amarin sa da yana kallon gabas yanzu ya koma yamma sai Allah ya ce to ai fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta Allah kuke nufi haka al'amarin ma ba na fuskantar gabas ko yamma bane wa kake bauta ba yasa a can gaba zai zo Allah madaukakin sarki ya cewa laisal birra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 haka nan kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan zai yi tafiya yakan yi nafila dan yayi amfani da lokacinsa a hali na tafiya idan ya hau abin hawansa yakan fuskanci alƙibla ya da sallah daga nan kuma zai ci gaba da yin sallah akan wannan abin hawan nasa duk inda abin hawan ya fuskanta in Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kasa an ga Abdullahi dan Umar yana aikata haka aka tambaye shi yace haka naga annabin Allah yana yi kamar yanzu ne mutum ya hau jirgin sama ko ya hau bus da za ta yi tafiya daga nan zuwa Lagos ko ba a tashi ma sai dab da la'asar ko bayan azahar ko bayan la'asar ake tashi saboda ba za a isa can ba sai shida na safe wannan dare a maimakon mutum ya zauna yana wasu abubuwa ko kallace-kallace ko ko chatin ko wani abu yana iya shagaltar da kanshi da da sallar nafila yana iya fuskantar alƙibla daga farko inda alƙibla take ya da sallarsa daga nan kuma duk inda hanya ta juya da shi ba zai ce sai ya waiwaya ya koma kan alƙibla ba haka nan waɗanda suke tafiya a kan jirgin ruwa farko za su yi sallah in dai ta nafila ne za su fuskanci alƙibla daga nan duk inda jirgi ya juya da su to ba za su ce sai sun waiwayo sun kalli alƙibla ba to haka na wanda ya hau jirgin sama saboda ka addinin Allah yana da yalwa Allah ya yalwata ma bayinsa ba a kuntata ba da haka a sallan nafila mutum yana iya yi akan abin hawa sallar farilla mutum yana iya yin ta shi ma akan abin hawa yana tsoron zai isa inda zai isa lokacin sallah ya tsere masa za ka yana iya salla a kan abin hawansa kamar yanzu yadda yake faruwa sau da yawa musamman matafiya masu hawa jiragen sama za a ce kila an sa ma flight schedule ɗinka karfe uku na asuba kuma saudiya za ta je misali an tashi karfe uku ko da ka tashi karfe uku nan kai lokacin asuba su yi ba su kuma suna can karfe biyar ne har ma sun yi sallah asuba sun zarfe ko lokacin da za ka sauka a saudiya za ka yi tafiyar awa hudu sai ka ce hudu biyar shida bakwai to da za ka sauka ba ma bakwai din bane su suna karfe tara to mutum zai bar sallar sai karfe tara yi kenan kuma shi ba zai yi ta kafin lokaci ya shiga ba haka da zarar ka hararo cewa lokacin sallah ya shiga ya zama wajibi ka yi sallah sai ka tambayi ma'aikatan jirgin sama nan ina alƙibla take yanzu ka nuna ma ka fuskanta daga nan duk inda kuma jirgi yi da kai kenan ba damuwa fa aina ma tu wallu fa samma wajhullah din da kuka abin nan yayi da ku to Allah madaukakin sarki kuke bauta ma domin Allah shine mahalicin gabas da yamma din kuma Allah ya san hikimar da yasa yace a fuskanci gabas ba wai ana fuskantar gabas ba saboda rana na fitowa daga gabas ba ne a'a mu da muke yammaci mu aka ce mu fuskanci gabas wanda yake gabacin duniya kuma ina zai kalla yamma zai kalla ita ce alƙiblarsa wanda yake kudanci kuma arewa ne alƙiblarsa wanda yake arewa kuma kudu ne alƙiblarsa alƙiblar guda ɗaya ce ita ce ka'aba duk inda muke hasashen cewa nan ne inda ake tsammanin take nan za ka kalla ya za ka je ka ce to an yi a garinmu na ga a nan rana take fitowa a gabas kuma na je madina na ga a kudu rana take a arewa rana take fitowa ta fada a kudu Eh, in ka je madina ba za ka ga ana kallon inda rana take fitowa ake sallah ba saboda su a madina inda suke kallo maka suke kallo kuma maka in kana madina ba inda rana ke fitowa ba ne inda rana ke fitowa madina daban ne ma'ana an ba mu ka'ida ne kada ka ɗauki cewa duk inda rana take fitowa nan ne gabas an gane ko a'a za ka yi la'akari da kai inda kake ne da inda alƙibla take idan kana yammacin maka ne to gabas za ka kalla idan kana gabas da maka ne yamma za ka kalla idan kana arewa da maka kudu za ka kalla idan kana kudu da maka arewa za ka kalla to kajan an baka wannan an baka cikakkiyar ƙa'ida amma an ka ce rana za ka ɗauka za ka je wajen da rana ta yamma take fitowa in ka juya ka juya za ka ga ba inda rana take fitowa a garinku ba haka bane a wani waje saboda haka Allah madaukakin sarki ce fa aina ma wallo duk inda kuka juya fa famma wajhullah to nan kuke nufin Allah madaukakin sarki da bauta kuma shi kadai kuke bauta ma inna Allah wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki mai yalwa ne ga bayinsa mai yalwa rahama ne shi yasa cikin rahamarsa ya yalwata musu duk inda za su bauta mishi din kuma Allah masani ne ya san abin da ya dace da bayinsa saboda haka waɗannan ayoyi a kan haka suka sauka ya Allah maɗaukakin sarki ya sake komawa bayani kan abin da ya shafi yahudawa din nan da nasara da ma wasunsu wanda suke jingina ma Allah maɗaukakin sarki abin da Allah ya tsarkata daga gare shi Allah ce wa qalu takhadallahu walada sai kuma suka ce Allah ya riƙi ɗa su yahudawa kenan suka ce uzairu ɗan Allah ne nasara suka ce isa ɗan Allah ne mushrikan maka suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata kuma dukansu sun yi shirka da Allah Allah bai cancanci ya ba ai da wanda zai aifa da wanda za a jinsin su iri ɗaya ne Allah kuma ba abin da yake kama da shi laisa ka mithlihi shay yasa Allah madaukakin sarki ke cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta za a ce Allah yana da ɗa alhalin bai da abokiyar zama Allah shi kadai yake ba yi da aboki ba a aike shi ba bai aifa ba kuma ba zai aifa ba aka Allah ya tsarkaka samun ɗa a wajen ɗan adam abu ne wanda yake na cika duk wanda aka ce a cikin mutane ba yi da ɗa ko baya aihuwa sai a ga kamar tawaya ne sai ana ganin wani ai baya aihuwa a zai a dinga ganin kamar gazawa ne ko to a wajen Allah maɗaukakin sarki rashin daɗin shine cika kuma ɗan adam ya samu ɗa wannan gazawa ne domin ne saboda shi ɗan nan da zaka nema ka same shi ai eh, magaji kake nema ran da ka gaza ya taimaka maka ko ran da ka rauni ya tallafa maka ashe samun ɗa gazawa ne ba cika ba ne a dangane da Allah shi ma kai shi ɗan adam ɗin gazawa ne a wajensa haka Allah bai buƙatar taimakon kowa ba ran da za a ce Allah maɗaukakin sarki ya ƙari ba ran da za a ce Allah maɗaukakin sarki ya ya kamar yadda Yahudawa la'anar Allah ta tabbata kan suka ce Allah ya gaji suka ce Allah ya gaji da ya halittar sama da ƙasa cikin kwana shida ya huta ran asabar suka ce ya huta ne Allah bai huta ba la wa ma wa laqad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugu. ba wani gajiya da ya shafa Allah aka suka ce ittakhadha Allahu waladan Allah ya riki da wannan zance ne babba mai girma mai hatsari Allah madaukakin sarki yana cewa takadu samawatu yatafassarna minhu wa tanshaqqu al-ardu وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا cewa sammai sun kusa su kyakkece sannan ƙasa ma ta tsage ta fada duwatsu su faffashe saboda ne saboda babban mummuna abin da suka danganta ma Allah madaukakin sarki shine an da'u lir rahmani walada kuma bai kyautu da ar-rahman ya samu da ba Allah bai da da Allah bai bukatan da saboda haka ɗa nan ba girma ba ne akan haƙƙin Allah maɗaukakin sarki gazawa ne Allah maɗaukakin sarki cikakke ne Allah maɗaukakin sarki shi ne ke da kamala duk wata siffa ta tawaya ba ta dace da Allah maɗaukakin sarki ba Allah yake subhanahu lallai Allah ya tsarkaka wannan kalma ta subhana tsarkake Allah ne da girmama Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga abin da suke danganta masa bal al'amarin dai shine ma fi samawati wal ardi lahu duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne halittar sani shi ke gudanarwa a inda Allah madaukakin sarki zai kirki da ba sai an ce ga sa ba Allah ce law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha inda Allah zai riki da daga cikin waɗanda ya halitta akwai wanda zai zaba ai annabi Isa shine farkon annabi ne ai akwai annabi Adam akwai wanda suka gabace shi sannan kuma shi ne ƙarshen annabawa ne ba shi ba ne kuma shi ne wasu kowa daraja a cikin annabawa ba shi ba ne akwai annabawan da suka fi shi daraja ko haka in Allah ya so ya rikida Allah ya san wanda zai ɗauka a matsayin ɗansa to amma abu ne da Allah ya sarkake kansa Allah lan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba ba haife shi ba shi kadai yake Allah yake cewa kullun lahu qanituna dukkan komai da komai tsakanin sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ƙanituna masu biyayya ne da girmamawa ga Allah maɗaukakin sarki masu bauta ne gare shi alƙunut yana zuwa da ma'anar bauta amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman shin wanda yake bauta ma Allah maɗaukakin sarki cikin dare wa kanat min al ai tana cikin masu bauta min al-abidina ko wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wacce a cikin ku tayi biyayya ta girmama Allah da manzansa haka nan wa qumu lillahi qanitina ku tsaya masu a gaban Allah madaukakin sarki kuna masu tsayi da bauta gare shi dan haka al-qunut yana zuwa da ma'anar bauta da kuma girmama Allah madaukakin sarki haka kullum lahu qanituna duk wani abu da ka sani ko menene yana mai rusunawa yana mai bauta ga Allah madaukakin sarki badi'us samawati wal ard Allah shine wanda ya kirkiri halittar sammai da kansai gabanin Allah madaukakin sarki ya yi halitta babu wani halitta babu sai da Allah ya halicci sama da ƙasa babu su a da Allah ne ya samar da su shine ma'ana albari kirkiran wani abu ya zage cewa bid'a ka kirkiri wani abu badi'u wanda ya kirkiri sammai da kasai asalin albid'a shine ka samar da abin da yake babu shi an gane ko a yi yasa a cikin addini shine mutum ya kawo abin da baya cikin addini ya shigar da shi yasa Allah anan ya ce badi'u daga cikin sunan Allah akwai albadi'u ya samar da abin da babu shi ai da babu sama babu ƙasa ko Allah ya ce awalam yara alladina kafaru anna samawati wal arda kanata rattan fa fataknahuma thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun Allah ya nufi sama ba komai a sama hayaki ne kawai faƙala laha sai Allah ya umarni yayi da kalmarsa ya ce kun faƙala laha walil ardi itiya sai Allah yake da sama da ƙasa ku zo ku kasance ƙala ta suka ce a taina fa'i'ina sai suka auku da ikon Allah da ƙudurarsa haka babu sama babu ƙasa Allah ne ya halicce su babu dan adam Allah shi halicci annaba adam babu mala'iku Allah shi halicce ya ma halicci jibril da mika'il da sauran babu aljanna babu wuta Allah ne ya halicce ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana Allah wa lam yakun shay an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya mutanen Yaman suka ce ka bamu labari akan al'amarin nan na Allah menene yace kana Allah Allah ya kasance ma'ana tun fil azal Allah na nan walam yakun shay ba komai tare da shi wa kana arshuhu ala al-ma al'arshin Allah yana saman ruwa saboda haka Allah ya kasance babu komai kuma haka nan komai zai zo ya tafi ya bar Allah ko kullu man alaiha fa komai zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shine al-akhiru alladhi laysa ba'dahu shay komai zai kare bar Allah kuma komai Allah ne ya samar da shi yasa ba ta cewa ga farkon Allah ga ƙarshen sa Allah bai da farko bai da ƙarshe shine ma'anar al-awwalul akhiru shine farko shine ƙarshe ma'ana ƙarshen da kowa zai kare ya bar sa farkon da ba wanda zai ce ga farkon sa kowa ya zo samun Allah ne saboda haka shine badi'us samawati wal ardi wanda ya kirkiri sammai da ƙasa da halitta da abin da ke tsakanin su wa idza qada amran shi Allah madaukakin sarki idan ya hukunta al'amari inna ma yaqulu lahu kun fayakun abin da zai ce ma al'amarin kawai kasance sai ya kasance bil kalima Allah ce inna matala Isa inda Allah ka matali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun aka annabi Isa kamar annabi Adam ne tamkar annabi Adam Allah da ya so halitta annabi Isa rai kawai ya ɗauka daga cikin rayukan da ya halitta ya tura mala'ika Jibril ya ce je ka busa a mahaifar Maryam shikenan Allah ya halice shi aka haife shi a mutum bil kalima da haka da kalmar ta ce Allah in ya ce ka kun sai abu ya kasance ka ba amran fa inna ma ƙulu lahu kun fayakun da abin da Allah ce kasance haka yake kasancewa saboda haka Allah mai iko ne akan komai da komai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalan ladina la alamuna laula yukallimuna Allahu auta a aya ah, wannan wasu daga cikin yahudawa suka zo suke kura manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce to wai mu ma din nan tunda an yi magana da waɗancan banu Isra'ila na farko me yasa mu ma Allah ba zai mana magana ba ko kuma ka zo mana da wata aya ka saukar mana da wani littafi da za mu dinga karanta shi ko kuma ka zo mana da mala'iku eh, ma'ana tari tari mu gansu a gabanmu shine Allah yake wa qala ladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya wanda ba su sani ba suka ce lallai Allah ne yasa ba zai mana magana ba ko ka zo mana da wata aya in ma dai zama waɗannan yahudawa suka faɗi wannan maganar ko kuma quraisha da suka ce lan nu'mina laka hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah ba za mu ba da gaskiya da kai ba sai an baka irin abin da aka ba annabawan da suka gabata Allah ya ce kazalika qala na min qablihim mithla qawli ai waɗanda suka gabace su ma haka suka faɗa suka ce sai an ba su ayoyi kuma da aka ba su ayoyin sun gaskata ne karyatawa suka yi duk wanda suka ce Allah ya ba su aya karyatawa suka yi Allah ya ce ta sha hat ƙulubu. lallai zukatansu suna kamanceceniya da juna kai ka ce ma wasiya wasunsu suke ma wasunsu wasu ce kamar yadda Allah ya ce كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون kai ka ce suna barwa junansu wasiya ne duk annabi in ya zo sai an ce mishi sahir sai an ce mishi majnun haka aka gaya ma annabi nuhu farkon manzanni suka ce innahu majnun cewa wai bai da hankali haka nan aka gaya ma annabi musa cewa shi sahir ne haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi shi sahir ne wai matsafi ne ya zo musu da tsafi ya zo da hauka suka ce ai aljanu ne suka taba shi shi yasa yake wannan maganganun dan haka waɗanda suka gabace su su ma haka suka faɗa Allah ya ce kad bayyana al-ayati haqiqa mun bayyana ayoyi mun yi bayanin su daki daki li qaumin yuqinuna amma ga waɗanda suke masu imani da Allah masu ban gaskiya masu yaƙini a zuciyarsu har zuciyarsu sun yadda amma waɗanda suke ba su yadda ba hukuncin Allah ya hau kansu wannan duk abin da ka kawo musu ba za su yadda ba kamar yadda Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayati inda za ka zo musu da duk wata aya la yu'minu hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba qarara tukunna sai su ce ba su ba da gaskiya sai Allah ya ce to kai dai manzo ne ba ka da ikon da zaka kawo wata aya ko wani abu inna arsalnaka bil haq mun aiko ka da gaskiya ne ma'ana wannan addinin gaskiya ne wannan alqur'anin da muka saukar ma shi gaskiya ne kuma kai din nan bashiran daga cikin abin da ka zo da shi kai ne bishara ne ma'ana bishara shine kana baiwa muminai labari mai faranta ciki na abin da in sun ba da gaskiya za su samu wa nadhiran kuma kana gargadi waɗanda suka ƙaryata ta ga mummunan abin da zai same su shine ma'anar albashirun nadir yubashiru almu'minin wa yundiru alkafirina yana yin albishir ga mu'minai yana gargadi ga wanda suka ƙaryata wala tusalu an ashabil jahim kuma ba wanda zai tambaye ka akan waɗanda za su shiga wuta in sun shiga wuta ba da zai tambaye ka akan su ka kowa da aikinsa kai naka aikin shine ka isar da sakon Allah su kuma nasu shine su ba da gaskiya in sun so sun so su karyata wala tusalu ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim a wata ruwayar wata qira'a wala tasal Allah yana cewa annabi kada ka tambaya akan ashabul jahim kar ka tambayi ma wannan ba iyakar ka bace Allah ya san abin da zai yi da su Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadiran wala tas'al an ashabil jahim ko wala tus'alu an ashabil jahim to sai Allah madaukakin sarki yake bayyana cewa su yahuda wannan diyan da kai dan ka dada ta musu ba za su yarda da kai ba shine ayoyin da za su zo a gaba walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum su burinsu ne duk abin da zaka yi dan ka musu na jin daɗi to ba za su taɓa yadda da wannan abun ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ma ya hane mu akan mu rike abokai Allah ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين kitaba min من قبلكم والكفار اولياء ko kada ku rike su su zama abokan tafiyar ku kada ku rike su su zama waɗanda za su jifinci al'amuran ba kamar yanzu allahu musta'an yanda wasu daga cikin musulmai suka samu kansu halin su a haka ba masu juyar da al'amuran su sune waɗanda suke wa Yahudi da Nasara Wani abu ne wanda yake mai hatsarin gaske kaskanci ne da kuma wulakanci a ce yau ba Yahudi shine zai zama mai jibintan al'amarin musulmi Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila ai Allah bai taɓa sa wai kafiri ya zama shine mai jagoran al'amarin musulmi ba Allah bai yin haka haka wanda ya sai ya bi shi yasa Allah ya ce wa man hum minkum fa innahu minni duk wanda ya dubince su a cikin ku to yana tare da su kenan amma fa kai kai nuni ka ce wane da wane amma dai akwai waɗanda suke wasu daga cikin musulmai wanda su in ba da yahude ba ba sa ganin kowa a gabansu. yasa hata rayuwa in ba ta yahuda ba rayuwar da take burge ɗabi'u in ba na yahuda ba ɗabi'un da suke burge al'adu in ba na yahuda ba al'adun da suke burge shi ya yi shiga irin ta musulunci da ɗabi'a ta musulmi yana ganin wannan ci baya ne ko waccan ɗabi'ar da wancan al'adun su yake ganin a matsayin ci gaba to wannan kaga ya yi kamanceceniya kamanni da su ya kamanta kanshi da su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yayi kaman kaman kamanceceniya da wasu mutane to yana tare da su to muna roƙon Allah ya tsare mu daga irin wannan rauni domin rauni ne mutum ya ga cewa ba yi da abun koyi in ba da yahude ba wanda Allah ya nuna ma ɗabi'unsa da halayensa kuma duk yadda za ka yi koyi da shi duk wani abu da za ka yi nashi idan ba ka fito ka karɓa addinin sa ba wallahi ba zai yarda da kai ba haka Allah madaukakin sarki kuma zancensa gaskiya ne ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اجتمعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفع ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah maɗaukacin sarki ce walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah yana mai gaya ma annabinsa cewa har abada har abada walan ba ce wala na ji an ce wala kila ta iya yi wa su zo daga baya su abin amma lan din nan ala abin ne ma'ana har abada an balarabe ya ce ma lan af'ala to gara ka haƙura. ba zai taɓa yi